DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin akwabe mu shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara da ma zamantakewar iyali baki ɗaya wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustapha Afar ke jan akala shirin na wannan lokaci. Ilimi, siyasa, zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu. Mahadalla shirin na wannan lokaci dai ya tattaki ne zuwa tarayyar Najeriya inda muka yi nazari kan batun nan na kare haƙƙin mata da yake ɗaukar hankali. Shi dai batun neman ƴancin mata da aka fi sani da feminism da harshen turancin Ingilishi batu ne da ke da sarƙaƙiyar gaske ta yadda kowa da irin yadda yake fahimtar sa. Ba wai maza ne kaɗai ba sa fahimtar wannan kalma da baturen Ingila ke kira da feminism ba, har ma wasu daga cikin matan ko da yake wasu kan yi korafin cewa ana samun matan da suke amfani da wannan batu na yanci wajen wuce gona da iri shin me ake nufi da feminism wannan tambayar shirin ya yi wa hassana maina jagorar wayar da kan ɗalibai mata kan bayyana wanda ya yi musu fyaɗe a jihar borno ƙarƙashin jagorancin arewa mitu feminism kawai dai kwacewa mata yanci ne da addini ya basu da kuma um, mata mutane ne kamar yadda maza suke muna ba wai muna ce mata su zama maza ba muna cewa akwai yancin mata da ya kamata a bawa mata in har mutane ba su fito an fa ba mata yancin su ba abin da ke faruwa yanzu muke ji abubuwa munana da yawa za su ci gaba da faruwa kamar yadda kika yi mana bayani kin nunar da cewa ke ɗin jagora ce da ke wayar da kan ɗalibai mata kan bayyana wanda ya yi musu fyaɗe a jihar Borno. shin me ya jawo hankalinku kuka fara wannan gangamin na Arewa Mitu inda har kike gudanar da naki gangamin a jihar Borno? A cikin Twitter ne wata rana um, wata yarinya ta fito ta yi magana akan fyaɗen da saurayinta ya mata da yadda yake dukanta yake buganta da ta faɗa ya bata ba wa mutane karfi mata karfi har maza suka fita suna magana yadda aka musu fyaɗe da suke kanana ana mutane suke suke nan da girma fyaɗe amma mafi yawa yara kanana ne Hassana bisa ga maganar da kika ce wata baiwar Allah ta yi a kafar sadarwa ta Twitter wanda kuma ya taimaka wajen baiwa matan kwarin gwiwar fitowa su bayyana wanda ya musu fyaɗe. Kina ganin yin shiru ɗin da wasu kan yi idan an musu fyaɗen na da wata illa ne? Kuma da muna shusa yake faruwa. Sai eh, gaskiya dole mu al'umma mu kama duba kanmu domin akwai al'adun da muke da muke da su yanzu da ba taimakan mu suke ba ya kamata mu duba al'adun nan kamar aka ci a ce wai ya kama in amaka abu ka yi shiru ka bari kar a ji a ce a Allah a hakuri a rufa a rufa asiri ban katse ki ba amma ba kya ganin rufa asirin ma na da nasa amfanin rufa asiri har yaushe ana cutar da yan kuna ci a rufe asiri kuma kaga gwamnati lokaci ne mu ce gwamnati su fita tun ba yan majalisa su fita su haɗa dokoki su shirya dokokin da zai taimaka ya mace a musu kwaskwarima a gyara su Farfesa Binta Abdulkarim malama a sashen samun daidaito tsakanin jinsi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya a jihar Kaduna, Najeriya. Akwai matsala ta rashin daidaito a tsakanin jinsin maza da mata, wasu ma na ganin tamkar ana neman a sanya mace yin gogayya da maza ne in har aka yi batun samun daidaiton. Kasancewar wasu basu ma yadda da mace a matsayin za ta iya bayar da shawara a ɗauka ba. Ba wai ina so in ce wai mata su fi maza ba ko maza su fi mata a'a a daidaita sahu kawai duk wata shawara sai an hada da mata da kuma su kansu yara matasa malamar Rabi'a Arida ita ce shugabar kungiyar Arida Foundation da ke rajin kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a jihar Kaduna, Najeriya. Da kike ganin yadda rayuwar yara musamman mata ke gudana a ƙasar. Arewacin ƙasar nan inda aka bar yara mata suka zama koma baya inda muke samun matsaloli da yawa na kaman auren dole abin da ya shafi maganin fyaɗe da ake yi musu ƙalubale tallace-tallace da kuma bautar da yara hanyar aikatau da za a ɗauko su da yawa daga garuruwansu ba su sun yi yi karatu ko sun zauna da iyayen sun samu tarbiyya ba ana fataucin yara mata ƙanana da kuma sai da ƙananan yara da ake yi har da jarirai idan ba a yi wani abu a kai ba generation masu zuwa nan gaba za a samu matsala kan yadda al'amarin yara mata yake taɓarɓarewa Kin yi magana kan rayuwar yara mata musamman arewacin Najeriya shin a wannan yankin ne kaɗai yaran ke cikin halin tasku a ƙasar? wannan abun ba arewa kaɗai bane ko ina ne abin da ya samu kafi la'akari da arewa saboda nan ne ya shafe mu kuma anan aka fi yawan yin wayannan abubuwan ganin cewa mu ne muka fi kowa yawa a cikin ƙasar nan Najeriya abin da za mu ɗauka mu a matsayin mu na ƙungiyoyi masu kare haƙoƙin yara mu muna iya ƙoƙarin mu amma wannan abun ba zai yiwu ba face gwamnati da masu hannu da shuni da malaman addini sun shigo cikin shika da na'in Akwai iyaye da ke nuna cewar yara maza sun fi buƙatar kulawa musamman ta fannin ilimi a kan yara mata. A gaskiya wannan fifikon yana shafan yara mata sosai gaske ta yadda za ka ga ko kuɗin makaranta aka koro yara guda biyu ko uku sai ka ga an ce a sai ma namijin ya je ya karatu tun da ita mace ce ta zauna gidan wani zata wannan abin yana kashe mu saboda idan ka tarbiyyantar da mace ɗaya tamkar ka tarbiyyantar da al'umma ne tana da 'ya'ya tana da miji tana da ita ce kuma za ta fara koyar da yara tarbiyya a matsayin makarantar farko. farko amma ita ake wofintarwa tun a farkon al'amari wannan abin da ake yi ba karamin illa yake kawowa ba ga ita al'umma saboda mata muna da tausayi kuma mace ita take yin jagora a cikin gida kafin yaro ya fita ya zama jagora a waje ya kamata iyaye su gane cewa akwai mahimmanci gurin ilmantar da 'ya'ya mata bangaren addini bangaren karatun zamani wanda shine ya fice yanzu abin da ya shafi kimiyya da fasaha duk wani abubuwa wanda zai kawo ma ƙasa ci gaba idan ana mahimmantar da karatun 'ya'ya mata hatta mu Najeriya wallahi za a ci gaba za mu wuce inda muke a yau. Hassana Maina jagorar wayar da kan ɗalibai mata kan bayyana wanda ya yi musu fyaɗe a jihar Borno ƙarƙashin jagorancin Arewa Mitu. Idan na dawo gare ki kin taɓa samun wata da ta fito ta bayyana cewa an yi mata fyaɗe yayin da kike gangamin wayar da kan ɗaliban? ciki ma mun samu mutane da suka fita suka mana magana wata yarinya ma kawunta ne ke mata fyaɗe gidan take zama kuma sai ya bata maganin hana ciki mun cibe ta gidan tana tana wajen mamanta kuma yanzu muna biya mata school fees kuma tana makaranta kuma banta a kwance Farfesa Binta Abdulkarim malama a sashen samun daidaito tsakanin jinsi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria jihar Kaduna Najeriya. Idan na da gare ki da dama kan zargi iyaye da ɗorawa yaran su talla kuma mafi akasar yara mata sun fi samun kansu a cikin matsalar fyaɗe sakamakon tallan da iyaye kan ɗora musu. Ya kike ganin za a magance wannan matsalar? Iyayen ya kamata a cafke a tsare. Kawai a kai su gadurum in suka kaman mm, mm, sati uku ko wata biyar ko shekara jiki magayi ba sa sake ba a tattaro iyayen na a yamutsa su a prison ai ba wai iyaye sun gagari gwamnati ba ne gwamnatin ta kyale su suna ana sakai nan kashi wai yanzu kowa ma malami ne fa yanzu na ga dama sai in sa niqab sai in je in dare mambari in ta wa'azi ko ina faɗin gaskiya ko ba ni faɗin gaskiya mutane sai a ta min takbir takbir ana ta tafa min ba ma son faɗin gaskiya ba kya ganin kila ba su da halin kai yara makarantar ne kuma wala Allah ba su da halin neman taimako ko da a gurin dangi ne ai makarantunmu na primary school kyauta ne ai sai su ce muku ai ba mu da kuɗi ƙarya suke akwai kuɗi ba su da niyan kai 'ya'yan makaranta ne za ka ga cewa lokacin da za a yi biki sai an bi dangi duk lokacin ne za a tuna mu muna birni muna karban salari a ai professor na karban salari a lokacin ne za a tuna da professor amma idan harkan ilimi ne ba za a tuna da professor ba Hassana idan na dawo gare ki me kike ganin zai iya zama mafita gaskiya in har mu samu mun kula da 'ya'yanmu ba al'umma mu zai shiga masala ba za mu iya wani abin mu kadai ba akwai mutanen da ake jin maganar su a cikin ah, al'umman da muka samu kanmu kuma mutane suna da muhimmanci kuma in Allah ya baka wannan muhimmancin akwai haki a kanka ka yi abin da ya kamata Allah bai ba mutum muhimmanci in ya san ba za ka iya ba dole kai ma ka tashi in har ga akwai inda ake wa mutum abu ba daidai ba ka yi magana to yanzu inda ka samu kanmu wanda ake musu ba daidai ba a duniyan nan mata ne mafi yawanci kuma ana ma shiru domin ana ga kaman ba matsala ba ne ana zawa maza kunne ana gaya musu to kaga matan nan allah ya ajiye su amana ne a hannunku kula da su domin ba nan gobe kiyama akwai allah Da fatan waɗanda aka yi wannan kira domin su wato masu ruwa da tsaki wajen shakan wannan matsala da mata da yara 'yan mata ke ciki za su ji kuma su ɗauki matakan da suka dace. Masu raro da haka ne muke kammala shirin na abu namu na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka min wajen kammaluwar shirin musamman ma mu na Kaduna a tarayyar Najeriya Ibrahima Yakubu. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Jamus sai jamis Jamus sai jamis Jamus ai sai jamis Jamus 'ya'yan jamis Abu namu maganin akwabe mu. Babu wanda za ya hana mu.